fiye da la République, les corrompus, les Gwamman mazauna birnin Yamai ne suka yi jerin gwano daga dandalin Place de la Concertation dab da Majalisar Dokokin Ƙasa zuwa harabar kotun tribunal da ke mahaɗar hanya wato Rompon Justice a nan birnin Yamai, inda suka gudanar da gangami. suna masu shewa da kiraye-kiraye nuna bukatar ganin hukumomin mulkin sojan ƙasar sun fara hukunta mutanen da suke yi wa kallon mahandama. daga cikin kusoshin hambarariyar gwamnati gamace muhammadu shine jagoran kungiyoyin da suka yi kiran a fito yau kwana biyar. da soja suka ɗauki iko muna ganin barayin ƙasa wanda suka almundana da babakere da kuɗin ƙasa wanda suka cuta ma ƙasa wanda suka yi ɓanna ga sinan tare da mu cikin circulation hankali su bai tashi ba alhali mu kuɗaɗen mu na gare su babban mai gidan su. wanda shine tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Isu duk ɓannar da aka yi Nijar ne a kama shi a ba justice da ya shari'a. To sai dai mukarraban tsohon shugaban kasar na ganin tuni masu zanga-zangar suka samu amsa daga al'ummar Yamai. a bisa la'akari da yadda ta yi biris da gayyatar zuwa wannan gangami in ji wani tsohon dan majalisar dokokin ƙasa abdulmumini gusman wanda ke ɗaukar zargin kungiyoyin a matsayin marasa tushe mutane sun yi watsi da kiran shi kuma yau ya ji kunya tunda inda ya zo ya yi tsaye mutane waɗanda suka taru masu neman labari sun yi mutane masu maci yawa wannan latizo wanda suke cin son su ci ma zarahi ba mutum bane kaskantacciya. Allah ya ɗaukaka su a cikin Nijar Allah ya ɗaukaka su a cikin duniya babu wani wanda zai bata sunan shi a Nijar musamman ma a Yamai da yake gari ne wanda shi da kanshi ya gina titi titi da wurare hilaye inda suke taruwa suna wannan gangami dusa isuhu ya gyara su ya maida su birni don haka ba su iya ma isuhu walakanci bisa ga aikin da shimfiɗa a cikin garin yamai ganin yadda ba samu amsa ba daga hukumomi masu fafutukar sun takobin ci gaba da fitowa kan titi har sai haƙar su ta cimma ruwa abin da muka sama gaba mun san shine gaskiya shine mai wani ƙasa za mu yi shi kana so ba ka so kai na ba kai na ba yi samu kuma wanga jerin gwano mu fara ne yau za mu kara yin mai kuma jahohi sai an yi diaspora sai an yi sai dole cani da sai nsp da gwamnati su gane matsalin a wani labarin da ke da alaka da sabon babin siyasar da aka shiga a nishar shugaban jam'iyyar pnpd a kal kasa dan takara a zaben shugaban kasa na 2020 intanikar alasan ya shiga yajin dauke lumfashi a jiya lahadi biyar ga watan nuwamban 2023 sana a ɗaya gefe ya yi kiran jama'a ta shiga kaɗe-kaɗe ta hanyar amfani da kwanoni da cokali da nufin tayar da kwaramniyar nuna buƙatar a sallami hambararren shugaban ƙasa muhammad bazum domin a cewarsa yin hakan wani mataki ne na kare demokradiyya a yayin da a yau litinin ake sa ran kotun ecowas da ke abuja za ta fara sauraron bahasi daga bangarorin da ke takun saƙa bayan juyin mulkin 26 ga watan yuli Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.